masu kallon mu da sauran mu a halin yanzu kai tsaye kuna tare da Bahsan Online TV inda za ta taimaka ma marasa lafiya a nan asibitin Ken Fahad wanda halin yanzu gashi nan ana gudanarwa kamar da kuke gani wannan kungiya ta 'yan uwa musulmai su ne suke gabatar da wannan tallafi kuma cikin iyawa Allah gashi nan dai ana ta gudanar da shi kamar yadda kamar da kuke kallo a halin yanzu dai gashi nan suna ta kokarin bayarwa saboda su masu ba da su ga addinin musulunci to Allah shi daya su kuma Allah ya saka ma wanda ba su lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kamar yadda kuke kallo a halin yanzu dai ga sunan suna jazanta ma marasa lafiya kuma wannan kungiya ta wa musulmi su ne suke gabatarwa da wannan haka Allah ya taimake mu da taimakonsa ya masu jiki da Allah ya rarraba su lahiya Allah ya ba da rayi masu albarka amin to tana da mace guda ko ko ko duk mace guda ta ga ko

kamar yadda kuke kallon mu a halin yanzu ga manan dai a wannan asibiti ta kin fahad ibn abdulaziz da ke samun garin gusau wanda kungiya musulmi dalibai musulmi wanda take ba da gudun mota na hand sanitizer da max da kuma abinci kamar da kuke kallon mu gashi nan dai mun ziyarci wani ɗaki inda kuma ake gudanar da wannan ba da wannan tallafi ƙungiyar ɗalibai musulmai kamar yadda kuke gani a halin yanzu gashi nan ana ci gaba da ba su wannan tallafi sai eh, to alhamdulillah sabon Allah ya takaita wahala Allah shi wura abin da ya raya to alhamdulillah gashi nan dai ana ci gaba da bayawa kuma suna ma Allah godiya gashi nan suna addu'a na cewa Allah ya saka masu da alheri bisa ga wannan kokari da Thank you. to kamar da kuke kallon mu dai gashi nan ana ci gaba da ba da suke jinya wanda shi ne da kuke gani alhamdulillah dai gashi ana da a

to a ban mata kawai sai a masu sai a da a mai maza a shi abin da a yi abin mai kyau a eh, yi ya ce